شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن أبرك مدتاك تادوا أزمان أكو تكن كرات اللتاف المقدمة العشماوية واللفظ الشيخ عبد الباري بن أحمد الرفاعي العشماوي رحمه الله تعالى يومنا بيرغ وطن جماد الأولى hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 wanda ya daidai da 29 ga watan 11 miladiya ta 2022 za mu tashi a kusamul miya rabe-raben ruwa malam ya fara mana da abubuwan da suke warware alwala to ita alwalan nan ai da ruwa ake yin ta ruwan dole sai ya zamto ya tattara specification din da ake so ruwa ya tattara domin ruwa suna ya tara ruwa kashi-kashi ne to kai ka ce an tambayi malam wani ruwa ne za a yi alwalan nan da shi wanne ne ko ba za a yi alwala ko da yake malam ya ambaci alwala to amma masa'il na tsarki duka sun shigo sai ka kawo abin da ya shafi wanka wankan tsarki da dukkanin nau'o'insa wankan janaba wankan haila wankan juma'a wankan shiga musulunci duka wa'annan sannan sai ka daɗa da matsalolin gusar da najasa idan najasa ta samu tufafi shi ma ana buƙatar wani irin ruwa da za a saka domin da take to shi ma ba kowane ruwa za a sa sai wanda ya cika sharuɗan da malam zai ambata kamar yadda kuma wurin sallah shi ma idan da jasa ta same shi to ana bukata a sanya ruwa ruwan da wurin zai yi tsarki to shine sai ya ce watakila wani ya tambaya ya ce mai isa bai ce a ma sai ya ce a kusamul miya miya jam'i ne na ma asali ruwa bai kamata a ce yana da jam'i ba duk da ko alhajanmu eh, wasu garuruwan suna mai jam'i amma asali saboda ruwa ai abu ɗaya ne ta fuskar kalarsa da abin da ya shafi wannan to amma in ka kalli nau'ikansa to sai ya bambanta misali nau'in ruwan sama daban nau'in ruwan rijiya daban nau'in ruwan teku daban to kaga in ka kalli bi itibari anwa'ihi in ka kalli nau'i'ikan sa to amma inda za a ce maka ka bada bayani me ake nufi da ruwa abu dai za ka faɗa cewa wani jiki ne wani abu ne wanda yake eh, liquid ne ruwa ne ko kuma sannan ba shi da launi da sauransu irin waɗannan maganganu don haka abu ɗaya ne kenan to amma abin da ya aka nau'anta shi saboda ai akwai wanda zai alwalar akwai wanda ba zai alwalar ko bi ibaratil adab akwai wanda za a iya yin tsarki da shi akwai wanda ba za a yi tsarki da shi shi kansa wanda ba za a yi tsarki da shi din ba ba kashi ɗaya ba ne akwai dalilin da zai sa a ƙin tsarki da shi saboda najasa akwai dalilin da zai sa a ƙin tsarki da shi ba don wai cewa najasa ce ta lalata ruwan abu ne mai tsarki ya samu ruwan to sai dai ya fitar da shi daga sunan ruwa kamar yadda misali in ka ɗauko gasara ka zuwa a cikin ruwa za ka ce wannan ruwan gasara ne ka canja mai suna ita kuma shari'a cewa ta ka yi tsarki da ruwa kaga daga nan sai aka fa'idanta cewa kenan duk abin da ya fita daga sunansa na ruwa wannan shi kenan za ka ce wannan ruwan zoɓaro ne wannan ruwan kaza ne wannan ruwan kaza ne wannan ba cin abin da za ya tsarki da shi ya ce babu aqsamil miyahi allati ya minha min halwudu ma'ana a wannan babin zan ambata maka jumlan matsalolin da suke da alaƙa da ruwa wanda ya halatta a yi alwala da shi malam ya ambaci alwala amma bisa bayanin da muka yi duka abin da ya shafi tsarki kuma nan za ka shigar da shi na daga wanka da tsarkake na jasa a tufafi ko a jiki ko a wurin da za a yi sallah ya ce i'lam waffaqaka Allah ta'ala أن الماء على قسمين مخلوط وغير مخلوط yace ka sani Allah madaukakin sarki yayi maka katar. ya datar da kai izamto cewa kana kan daidai shine tawfiq wannan yana cikin kyakkyawan salo a koya mana karatu amma kuma yana tausasa mana burinsa shine mu dace yace shi ruwa in ka kalle shi zaka iya raba shi kashi ruwan da aka cakuɗa shi da wani abu da ruwan da ba a cakuɗa shi da wani abu a asali haka Allah ya yi shi yanayin yadda yake fitowa a wurin don haka maybe sai ya ɗauki salon kalar ƙasar da take wurin idan ƙasar mai kanwa-kanwa ce sai ya zama in mai gishiri-gishiri sai ya zama idan taɓo ne a wurin taɓan baƙi ne sai ya duhu idan ja ne ruwan ya ja wa haka da to ko dai ruwa ya zamto cewa an cuɗanya shi da wani abu ko ya zamto ba a cuɗanya shi da wani abu sai ya ce fa'amma gairul makhluk ya ce to na biyun wanda ba a cuɗanya shi da komai ba fahuwa fahurun to wannan shi ne mai tsarki mai tsarkakewa a fahur ma'ana yana da tsarki akan kansa kuma yana da yana tsarkakewa idan ka so kuma ka ce tahur ana amfani da shi wurin ibada kuma a yi amfani da shi wurin al'ada duka lafiya lau ma'ana shi sa ya ce wa huwa al-ma'ul ya ce shi ne ruwan da alfukaha suke ce mai ruwa ne saki ba ƙaidi al-ma'ul saki ba ƙaidin ruwa kaga ai nassoshi na shari'a da suka zo suna magana akan yin tsarki da gusar da najasa duka suna magana ne akan alma'u mutlaq ruwan da wato asalin ruwa ne wannan shine asalin lissafin ruwa asalin lissafin ruwa to sai kuma a zo bayani da batu akan cewa to wani ruwa ne shi kuma ya fi kusaci da shi wani? sifar da tafi girma tafi yawa tafi rinjaya a kansa shine ka riskar da shi ga alma'ul mutlaq don haka sai ya ɗau hukuncinsa ko ko a'a za ka kai shi ne ka kai mai hukunci da abin da ya shiga cikinsa gwargwadon yadda ya canja ya ce irin wannan ya juzu min hulodu ya halatta a yi alwala da shi ba don malam ya yi amfani da ya halatta ba bal sai ka ce wannan ma shi ya waje ba a yi alwala da shi inda za a yi alwalar sawa'un nazala min as-sama'i aw naba'a min al-ard malan yace duk ɗaya ne yadda lamarin da sha'anin yake shi wannan ruwan daga sama ya sauko domin kaga ai Allah da ya tashi ambatar ruwan sama sai ya kira shi da mai tsarki wa anzalna min as-sama'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan mayyit ko sai ce ma'an tahura ko to kaga ruwan sama ma ne mutlaq aw naba'a min al-ard ko kuma a daga ƙasa ya fito sai ka fitar da su ruwan rijiya ruwan teku ruwan korama sawa'un ruwan gudana yake ko a wuri ɗaya yake zaune ko ma'ul uyun ruwan irin idanuwar da ake samu a cikin duwar wasu matsalan a ga dutse yana bulbulo da ruwa ruwan ba wurin ba teku ba ne amma ga shi masha Allah Allah ya ya fitar da wata hikima irin tasa wurin yana yana zubar da ruwa irin wannan ruwa to duka wannan to anan a wannan gabar malam yana kokarin yi mana matashiya cewa wani irin ruwa ne idan ka buƙaci yin ibada da shi ake so ka samu shi ya kasa shi kashi ko dai ya zama an cuɗanya shi da wani abu ko ya zama ba a cuɗanya shi da wani abu zai zo ya mana magana akan ruwan da aka cuɗanya shi da wani abu shi ma kashi-kashi to idan ruwa ya kasance yana asalinsa a hakansa yadda Allah ya yi to wannan shi ne ake alwala da shi a wannan gabas sai ka ce ko kuma ruwan da ya fita daga asalinsa amma aka yi amfani da kimiyya aka mai da shi asalinsa ya koma inda ka san yadda yake a asali to shi kenan yadda ya koma yadda yake a asali sai ya ɗauki hukuncin kamar ma ba abin da ya tsare shi domin za mu ga da yawa a duniya inda ba a da yalwar ruwa haka ake yi da yawa ruwa mu ne nan da muke ta barnarsa da ko da Allah ya ba mu wadata in dai gwargwado to amma wurare da dama akwai ruwayen da an amfani da su dai za a sake dawo da su ne a saka chemical a amfani da wasu abubuwa tace shi a wannan sai ya dawo kai ka ce babu bambanci tsakanin wancan kaga shi ma wannan sai ya koma asalinsa to mun gane wannan ko shine ruwan da yake ghairu makhluq ghairu makhluq to a tare da haka ba yaushe ba ne fa amma idan ruwa ya zanto babu abin da ya jirkinta shi ya canja shi kuma kai tsaye za a ce za a yi amfani da shi akwai wasu matsaloli da za mu ishara kai game irin ruwan da matsalan kare ya lallaki a ciki kare ya zo ya sa baki a ciki shin wannan ruwan yana na a kan tuhuriyarsa tsarki da tsarkakewarsa ko ko a'a za mu yi la'akari da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a wanke abin da ya yi lallagin a ciki sau bakwai ko wankin farko ko na ƙarshe a sanya ƙasa ko wankin farko ko na ƙarshe a sanya ƙasa menene hikimar wannan umarnin wankewa da ruwa kenan a sanya ƙasa kuma ba ɗaiɗaiɗaiɗai har guda bakwai idan manufar ta zamto cewa saboda najasa ne in har najasa ne to kaga wannan ruwan ya samu matsala sannan da ruwayen da kuma wasu daga cikin fukaha suke tattaunawa a kai duk da zance mafi rinjaye ba masu matsala ba ne, shi ne ruwan da wani ya alwala da shi ya bar ragowa ya sanya hannunsa a ciki da ruwan da wani ko wata suka yi wankan tsarki suka bar ragowa ba wai sabulu ne ya canja shi ba ma'ana ruwan da aka yi ibada da shi ma'u islamu shin shi ya shi ma wannan zaka kira shi mutlaq ko ka ba zaka kira shi mutlaq ba ba da juma ba malam zai mana cikakken bayani akan wannan insha Allah to daga wannan sai ya ce mai anaku سواء نزل من السماء أكني نعم نعم أكني بنجوا وأما الهم مخلوق تو فأكوي أن تقديم ده تأخير لا هو بهاك يصير أما ده بقى مسألة شيء كنا وأما المخلوط إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لونه لونه أو طعمه أو ريحه بشيء فهو على قسمين أتشان قرن دمكي مجانا أتل روان دي سكو دك سما وكما يقوقو دك أتا تو يعلم رند شأن زي زما إذا مثالي باروا بني kamar snow da yake sauka a inda yake saukan musu dusar kankara shi mutum ya iya tara wannan ya lartar da shi ya alwala ko ko a'a ma ba ma snow ba ne a'a ya zama ma salji ya zama ma kankarar sosai mutum ya iya tarar wannan ya zagon yadda shi ya zama ya alwala da shi asali shi dai ruwan in dai yana nan a asalin yadda Allah ya yi shi naturally to sunansa ruwa wannan kuma kana samun abubuwa da dama misali akwai raba ma albarat raba ita ma daga sama take to kamar yadda Alisalam ya ce wa mamata addu'a ko Allah wanke su da da ruwa da da kankara da da da da da raba ko ko to duka waɗannan duka ana rikar da su da hukuncin Allah al-mutlaq Allah al-mutlaq shine al-tahur eh, ruwa mai tsarki sai ya ce amma ruwan da aka cuɗanya shi da wani abu idan sanadiyar an cuɗanya shi da wani abu sai ɗaya daga cikin siffofinsa guda uku suka canja ko kalarsa ko ɗanɗanansa ko warinsa wari ko ƙanshi asali bai kamata a ce ruwa yana da ƙanshi ba ko wari Allah ya yi shi ba shi da ƙanshi ba shi da wari asali haka ne to sai aka zo aka sanya mai wani abu sai yake ƙanshi to a nan za a samu matsala ke ko kuma aka sanya mai abin da yake wari a ga an samu matsala Allah ya yi ruwa ba shi da kala sai aka zo aka sanya mai abin da zai kala har kalar ta bayyana a nan ma an samu matsala ko haka na ɗanɗano asali bai kamata a ce yana da ɗanɗano ba to amma sai aka sanya mai abin da zai yi ɗanɗano to a nan ma ruwa ya samu matsala wataƙila wani ya ce da na yi magana a kan ɗanɗano idan ya zanto ɗanɗanon yana da alaƙa da wurin to ai shi wannan ɗanɗanan na gishiri da sauransu ba haka ruwan yake ba asali a'a akwai abin da ya haɗu da shi a wurin sai ya zama haka amma asali ɗin Allah bai yi shi da wannan ɗanɗanan haka na launi to shi ne ya ce kashi biyu ne kenan anan kamar malam ya ba mu ƙa'ida cewa duk ruwan da za mu yi alwala da shi ko mu yi ibada da shi in general to mu lura da wayannan abin nan ɗin guda uku kalarsa ɗanɗanansa ƙanshinsa ko warinsa duka waɗannan abubuwan guda uku da aka ambata in yana kan necinsa ba ka da matsala da shi amma idan ya fita daga necinsa sanadiyar wani ya zuba wani abu a ciki to a nan za mu bincike me ya zuba abin mai tsarki ne ko na jasa ne idan abin mai tsarki ne sai mu ce to je kai amfani da shi cikin al'adar kamar su wanke wuri wanke tufafi kamar su wanka ma in ta kama misali kamar irin ruwan sabulu da sauransu idan omo aka zuba wanki da sauransu sai mu ce wannan ba matsala shari'a ba ta haramta maka ba kawai dai ba za ka yi alwala da shi kaga mutum ba zai zo da sabnof ya ce bari ya zo ya alwalarsa ya ga tana da tana da kamar kala zuwa abin nan ga ruwa su shi a'a wannan ai ba ruwa ba ruwan lemo ne ruwan lemu ne amma ba sun musa ruwa ba ko aka na zo ɓaroro aka na gasara da za a zuba a ciki to kenan inda ake samun bambanci idan abin da ya canja shi mai tsarki ne sai amfani da shi a al'ada amfanin yau da kullum amma idan na jasa ne fa to ba za a amfani da shi da musulmi ba abin da ya haɗa shi da najasa musulmi barranta yake daga najasa eh barranta yake daga najasa to shine sai ya ce idan aka samu ruwa ya canja sanadiyar canja ɗayan ukun wa'annan kenan sai mu ce mafi ƙaranci shine ɗaya amma abin a ce da ɗanɗanansa da kalarsa da kuma warinsa ko ƙanshinsa su canja shi kenan ma wannan an mai rubu min babi aula yau idan ɗaya ma ya canja a ba za a amfani da shi ballanta idan duka ukun sun taru ko biyu sun taru mun gani shi ne ya ce فتارة يختلط بنجس فيتغير به ونزب النجفة ذات حدود شيء sai ya canja sanadiyar wannan najasar an ajiye ruwa yaro ya zo ya yi bawali a ciki an ajiye ruwa yaro ya zo ya yi bayan gari a ciki wani abu makamancin haka ya haɗu da najasa sai ya canja to mala ya ce a irin wannan matakin salma'u najisun wannan ruwan na najasa ne na ruwan nan najasa ne la yasihhu minhu al-wudu alwala ba za ta inganta ba asali ba za a yi alwalar ba idan an yi kuma alwalar ba sai ba wannan wannan ta yana shi idan kuma an yi alwalar to alwalar ba ta inganta ba kamar ba a yi ba a yi ta ba wujuduha wa adamuha sawa ana kenan abin a ce mutum ya yi alwala da irin wannan ya sallah da farko dai ya yi sallah ba alwala kuma sallar ma ba sai ba sai ya yi rama alwalar abadan har abada kamar yadda sai ya rama sallar har abada a ada abadan domin me sharaɗin ingancin sallah shi ne tsarki to ba aje ma yi tsarki wa illam ya tagayyar bihi ga hali na biyu an cakuɗa shi an ɗauko asalin yadda ruwa yake sai aka ɗebo najasa zaune ana sani da gangan ko ba a sani duka ka sanya shi da mantuwa da kuskure ana sani ba a sani duka koma mai ya faru sai aka zuba najasar sai ruwan ya canja shi ne ya ce mai afon wa illam ya tagayyar bihi sai bai canja wanda ya canja shi da muka kammala da shi ko Ba in kyanar al-ma'u idan ruwan ɗan ƙalilan ne ɗan kaɗan ne wanne jasatu ƙalilatun jisan ma da ta shiga ciki ɗan ƙalilan ce wato ɗan ba wani ya ce ta yadda ma ba za ka nemi kawalin ma babu shi babu dalili kai kanka a zuciyarka watakila sai dai ka bashi don kyama amma kai kanka ka san cewa wato najasar ba ta mai tasiri ko to a irin nan kuri halwudu minhu ala al-mashhur makruhi ne a malikiyanci ayi alwala da shi wannan ita ce mashhuriyar fatawa nan yana ishara zuwa ga matsalar khilafiyya ce har a cikin mazhab ma'ana da abin a ce mutum ya yi alwala da shi to alwalarsa ta yi kuma ba zai ba zai rama tsallarsa. Tsallarsa ta inganta to amma dai tunda asali shari'a cewa ta yi amfani da ruwa wanda yake ziryan to an fi so ka je ka nemi ruwa wanda yake ziryan kai amfani da shi a nan ne ma suke kawo matsalar abin a ce mu samu irin wannan ruwan me ya aula shin amfani zan yi da ruwan ko taimama zan yi ita dai aya cewa ta yi ji doma ji doma sai ba ku samu ruwa shin wannan ruwan ɗan ƙanƙani da najasa aka ɗan ɗiga ta kaɗan shin a mu za mu kira shi mu ci mai ruwa ko kuma mun tashi za mu ce ruwan fitsari sai ba za ka ce mai ruwan fitsari ba har sai idan fitsarin ya bayyana yi mai tafi. don haka in dai ku har sunansa ruwa to kenan me ya inganta a yi alwala da shi an gane wannan shine fuskar cewa in an yi alwala da shi in ba laifi amma idan akwai waninsa to shi kan mai ha. idan ba waninsa sai shi fa bisa kaulin da ya ce kuriha makruhi ne to a wannan kaulin zai ce maka idan da ƙasa yi taimama ka bashi an gani zai ce maka yi taimama ka bashi shi ke mun gane wannan ko? tsayyar to abin tambayar a nan shi ne, menene miqdarin yawan ruwa ko kankantarsa Ya ce fa in kana al-ma'u qalilan idan ruwan dan dan kadan kamar me kamar lita nawa eh in za a tuna a ahlari da muka ce muka ce babban abin da suke cewa suke rarrabewa tsakanin ruwa mai yawa da kaɗan shine suna cewa ruwa mai yawa shine idan ka zo ka motsa nan can ɓangaren bai san kana yi suna cewa shi ne mai yawa amma duk ruwan da kana motsa shi ko ina zai san ka motsa shi shi da yawa za mu zo watakila mu karanta hadisin idan balagal ma'ukullatai ne lam yahmil al idan ruwa ya kai kula biyu baya daukan kazanta najasa ba ta mai to wannan kular da ake magana ya take a lita hmm? garwa ɗaya garwa biyu ya lamarin da sha'anin yake ala ayyati hala shine sai suka ce in kana qalilan sai suka kiyasta shi da kamar ruwan da zai ishi mutum yayin wanka qadra al qadra al'aniya watakila ka ce har bokiti guda kusan ko kusan dai ka ce bokiti guda hmm? to a nan gurin la ishkal duk da ibn rushd rahimahullahu ta'ala yana cewa riwayar malaman madina daga al'imamu malik cewa ruwa sawa'un ƙalilan ne ko mai yawa ne to najasa ba ta yi mai tasiri in ba ta canja ɗaya daga cikin lamaru a uku da aka faɗa ma'ana a malikiya ba akwai ƙauli da ke in gane to ci gaba sai ya ce wa taratan ya khalitu bi tahirin sai ya taghayyaru bi to nan ya ga mai maka maganar ruwan da yazo ya cudanya da abin da yake najasa ne kuma najasar ala khilafiha kenan anan sai ka ce najasar da ake magana duk abin da aka ittifaki najasa ne amma da sharadin ya zama yana da tasiri yanzu dan yaro ya zo ya ka zuba ruwa akan a cikin bokiti yaro sai ya zo ya zauna yana zama sai ya hutu wannan zai tasiri da ruwa saboda shi hutu ba jiki bane ba za a ga tasirinsa to amma har wurin kanshin kowa nun ma ba za a gani ba shi ma ba za a gani to kaga wannan shi ke nan ba ta da wata matsala da inda matsalar take shi ne abin da ya shafi alƙawl da alghaib da almadi da alwadi da almani wurin wanda yake ganin jaka ne domin shi akwai khilafi bainahu shin mani najasa ne ko ba ni najasa ba sawa'un najasa ne sawa'un ba najasa ne dai ai yana wajabta wanka haka ne don haka sai wannan sai ya cuɗanya shi sai ya tasiri tasiri wanda yake sananne a ɗaya daga cikin siffofinsa guda uku to jawabin shi ne abin da malam ya faɗa yanzu ya zo maka na biyu shi ne ya ce wa taratan yaxtalitu bi tahirin fa yataghayyaru rubi wani zuwan kuma ruwa yana cuɗanya da abin da yake mai tsarki ne sai ya canja to nan ma in yi magana canja yana nufin allawun arrih at-ta'am launi kala kenan dandano da kuma kanshi ko wari yace fa in kana at-tahiru mimma yumkinu al-ihtiraz minhu kal-ma'i al-makhlut bi-az-za'farani wal-wardi wal-ajini وما أشبه ذلك فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره إذا يكفن كعب أن يشوف أن يشزاء ربس كما أصلا باهية سنة sai dai ko accidentally babba ya zuba shi ko yaro garin wasansa ya zuba amma dama ba hanyar su ɗaya bace ba haka ruwan ya zo ba yumkinu al-ihtirazu min an gane wani sababi ne yasa aka hada su da bambanci da a'a maɓuɓɓugar ruwan ita ce ta zo a haka haka ruwan ya zo a haka a tashe shi sai ka ce ruwan ruwa ka ka ce ka aka ɗiba aka zo ko ba ɗiban ta aka yi aka ba yadda za ka yi haka ruwan zo. sai dai in ka so ka bi hanyoyi kuma na zamani ka tace ko wani abu makamancin haka yace kamar misali ruwan da aka eh, cuɗanya shi da za'afaran eh, mun san za'afarani ai ko za'afarani yana cikin kayayyakin da watakila ka ce kamar laraba ne suka kawo mana da dadewa tun tsohuwar alaka tsakaninsu da west africa da zuwa da suke na cin kasuwanni da sauransu suna yin girki da shi kuma suna yin magunguna ma da shi da yana zuwa a gari kuma yana zuwa yana da kala har yanzu kai shiga kaso kullum da akwai su suna wani zuhun eh, kasan suna so su canja launin abinci idan za su dafa to a wannan suna sanya irin wannan sinadaran da sauransu a shahid abu ne mai tsarki da ake amfani da shi cikin yau da cikin mu'amali na yau da kullum sai aka je aka zuba mai wannan ruwan agan ka tashi zaka ce wannan ruwan za'afaran Ko kamar wanda ya dauko mirinda ko fanta sai ya ciccile ta a ruwan da bai fi misali lita guda ba har sai zamto kai ka ce abin nan din ne ka ce wannan ruwan lemu ruwan fanta ne ruwan kaza ne ka gani tsarki ne ko to haka na ma'ulwar haka na abin da ya shafi al'aji shine gari abuwa ne wanda ɗan adam duka yana amfani da su ya ci ya sha wa ma ashbaha zalika da abin da yayi kama da wannan yana nufin ta fuskar wato tsarkin su da kuma amfanin da ake da su na yau da kullum to malam yace wannan fa hadha al-ma'u tahirun fi nafsi to wannan ruwan mai tsarki ne akan kansa ina ma'anar mai tsarki ne akan kansa abin a ce wani ya watsa maka fanta a rigarka to sai dai ka wanke don ba ka so kalasta ta zauna ko don koya dame ka ba don cewa idan ka ji kai sallah da wannan ba a cikin ka ne na jasa ne an gane ga bahirun da a ce wannan daidai yake da wanda ya kwaso bawali ya watsa ma kaga shi tunda bawali na ji sun na jasa ne dole sai ka yi mai shi yasa ya ce ah, idza ta'ayyanat an-najasatu qutila mahalluha fa in tabatat usila sau kullum ko ai da muka karanta a halin yace to wannan mai tsarki ne akan kansa amma ba mai tsarkake waninsa ba tun ba zai tashi shiga ban daki ba ce da Allah dan mai komun ruwa ce mai sai dai na sabnof yace to dan mai komun in shiga ne tsarki cin a ce ya haka gafarta mala yace ai ai ba na ji ya ce mai to ai ɗaya da ai wannan ba sunan sa ruwa ba ai kai kuma da ruwa aka ce maka kai tsarki wannan ba ruwa ba ne ce ruwan lemo ne mace to kai ma cewa kai ruwan lemo shi aka kai wa tsarki da ruwa zuriya launin ya canja ɗanɗanin ya canja kala ta canja da haka ba za a yi amfani da shi fa yustamalu fil adati ana amfani da shi wurin al'ada shine abin da ya shafi sha da amfanin yau da kullum min tabkhin وعجن وشرب ونحو ذلك طبخ جركي عجن ورن nika markaɗe da sauransu za a iya sakawa amfani da shi haka na sha duk matsala da makamancin wani ya ce amma wala yusta'malu fil ibadati amma duk abin da yake ibada ce alwala tsarki wanka gusar da najasa daga jiki ko tufafi ko wurin da ake yin abin nan ba za a yi amfani da shi ba shi ne wala yi sa'amalu fil ibada. ba za a yi amfani da shi ba a wurin ibada sai ce la fi wudu'in wala fi ghairihi ba za a yi amfani a alwala ba ko wani sa yana ta maimaita ambatan mana alwala da mu. shi a cikin alwala yake alwala yake mana bayani eh, wa in kana mimma la yumkinu al-ihtiraz minhu amma idan ruwan ya kasance yana cikin abin da wato ba za ka iya raba ruwan da shi ba haka ruwan ya zo kalma ilmutaghayyir bis sabakhati aw al ham'ati aw al jari ala ma'din zirnikh aw kibrit aw nahwi dhalika fa hada kulluhu tahurun yasihhu minhu al wudu' wallahu a'lam yace idan ruwan ya kasance wa in kana mimma la yumkinu al ihtiraz minhu ya zama daga cikin wato ya haɗu da ya cuɗanya ya cakuɗa da abin da ba za ka iya raba su ba mun gane za ka iya raba su ba ya ce kamar me kamar ruwan da ya canja bisabahati eh, mun tattauna a sabaha ko ka ce a halarin ba amince ba irin eh, taɓan da ko ƙasar da take gefen ruwan da yake da gishiri-gishiri haka ya zo in ka sashi a bakin ka sai ka ji kamar ba normal ruwa ba kamar ruwa ne da aka sa mai gishiri ba zubawa akai ba haka saboda ɗabi'ar inda Allah ya yi shi haka yake to kaga wannan ba zubawa akai ko ko kuma me me ya ambata bayan sabaka alhama'a ko ne irin tabo din nan akwai taban da zaka ga har ribewa yake yana wari to kuma Allah ya fito da ruwa anan. misali ko rijiya ce zaka ga wani zubin aka shiga yanayin da tayi ƙasa sosai ana kwarkwar ruwan sai ka ji in an ɗebo ruwan kamar na kwata kuma ba wai kwata ba ce eh? to kaga ruwan ya la yumkinu al-ihtiraz min ya zaka ka raba ruwan da ɗabi'ar inda yake eh? sai ya ambaci mai kuma anan ko makamancinsa haka ne a kamar akwai aljari ala ma'adin zirnihin aw kibritin ko ruwa ya zanto cewa yana gudana akan irin yanayin wurin kawai shine ma'adin yanayin wurin yadda ruwan kamar yana wani waruwari shi asalin zirni wani dutse ne wanda yake zuwa da kala wani safari ne wani saja ne ana magani da shi ana abubuwa da dama to amma za ka ga yanayinsa ba na normal ƙasa ba ne matsawar kasa ruwa a wurin to sai yanayin ƙanshin ruwan masu yanayi ya nemi canja kuma haka Allah ya halicci wurin mun gane wannan ko ya ce da makamancin wannan to duka wannan fahaza kulluhu me me ya ce fahaza kulluhu mahu wannan din mai tsarki ne ya sihul zuwa min ya inganta a yi alwala da shi in ya inganta a yi alwala da shi ya inganta ai a kama ruwa da shi ya inganta a yi wankan tsarki da shi ya inganta a gusar da najasa daga jiki ko tufafi ko kuma wurin zama da shi duka babu matsala to bari mu dawo mana baya kaɗan a can da ya mana magana akan irin ruwayen nan da wani abu mai tsarki ya cuɗanya shi kai ne ka ajiye ruwanka kawai sai kana kiwon dabbobi sai suka zo 'yan ƙanana ƙananan kawai sai suka zo sai suka saka kofatansa a ciki kasan dai kafar tasu suna shiga cikin kashinsu da sauransu kai bal ma misali sai suka yi fitsari a ciki shi wannan ruwan a ina za mu tashi na'am to yanzu kamar dabbobin da nake suna da abu da a wakai da ke nufi na'am akwai wanda suke kama dai normally normally asali dabba ita ba ta irin wannan ba ta mu'amala da su. to mu batta akan cewa tana kan ka'idar ta eh wancan su ai babu su daban za mu ji har a babu yadda ma shin a ce su ba a ce su za a yanka su ya process sai kamata a bi su ake kira jallala dabba ta zo kawai ta rikide ta koma saboda wani dalili ta tattara cin najasa kamar kaza mai ya hada ta da da bayan gari da su amma a zo a ganta tana ta kwasa harka to ya za a yi in hmm, kaga wannan babu ina nufin cewa dabbobin da kake kiwo sai ta zo sai ta saka maka kafa a cikin ruwa ruwan da ka da domin wanka ko tsarki ko kuma ma sai ta yi fitsari ko ma ne kashi a cikin aha shine dalilin kawo wannan matsala cewa ma yukalu lahmuhu duk abin da ake cin namansa a mazhabar malikiya da wanda suka yi musu muwafaqa su mazhabin jumhur cewa kashin su fitsarin su duka ba su da ba to kenan in suka yi ko da ya canja lafiya lau kawai sai mu amfani da shi wani zubin ma ruwan lafiya lau aka ɗebo shi amma wurin ɗebowar ne yake samun matsala inda za ka je ƙauyuka misali ana rijiyar tana da nisa abin yanayin igiyar yadda ake ja dabba tana ja to abin nan yadda igiyar ta yi kaca sai ruwan ya koma ya canja ya za wannan duk take kiyasin sa akan abin da yake aljariya ala ma'adin zarnihin au kibritin ya fito lami lafiya amma inda yake bi din anan matsalar take ba zubawa akai ba ba yadda za a dibe shi kuma sai ta nan shikenan baka da matsala da shi kazalika su ma wannan din lafiya lau za ka yi amfani da ruwanka ba shi da matsala mun gane wannan ba shi da matsala na'am na'am duka su ma dukan su yi dukan su lafiya ne sai dai mutum ya ke kyamace su saboda yana kyamata su yan saboda yana jin kamar tashin zuciya ko kasanta, amma ba wai dan a hukuncin Allah cewa ne jasa kaga wannan kaga wannan yana cikin rangwame da shari'a ce wa sakata an ashiya'a rahmatan lakum ghayra nisyan wa ma kana rabbuka nasiya saboda wannan abubuwa ne da kake mu'amala da su yau da kullum an san kuma galibi dai a ordinary mutum ba za ka raba shi da 'yan dabbobinsa ba da 'yan gonarsa haka wannan shi ne asali to don haka sai aka yi mai rangwame a kan waɗannan wa akwai irin wannan da yawa me yasa shari'a ta ɗauke kai game da mage inna halittar bi inna innama hiya min at-tawafin alaykum aw at-tawafat a lafawin al'imam musulmi yake ka tare da sa wani gudu za ta fita ta je farauta kuma ta kawo abin nan ta ci da sauransu amma dai ufi ya hannu saɓanin kare da su na idan akwai lokaci kenan ba za a iya barin sai kwanta kaga ai shi ke to amma in babu lokaci fa lokacin da kake so kai ka ɗebo abu lokacin sallah za ka yi amfani da shi kaga ba maganar abin shi ya kwanta eh na'am to ɗazu bari in karkare mana wata matsala dazu da zai ishara can a kanta na tsammanin zai kawo ta a nan gurin amma dai na ga bai kawo ta ba Shi ne matsalar mutum ne ya zo ya yi tsarki sawa'un ko wanka ko alwala da ruwa kuma yana mai sanya hannunsa a ciki yana ɗebowa ragowar ruwan da ya rage mai ba shi ake kira alma'ul musta'mal shin ya halatta wani ya zo ya alwala da shi wannan shine ra'ayin jumhurin malamai cewa ya halatta amma ba wataƙila ba lallai ku ka taɓa jin wannan fatawar ba a malikiya amma a malikiya din dai akwai wani alma'ul musta'mal to makruhi ne kai amfani da alma'ul musta'mal mana in akwai domin shi a wurin a wurin su za ce a'a nan ga al-musta'mal ga al-mutlaq ko da yaushe asali zan koma alma'ul mutlaq aka ce ne amfani da shi in dai akwai na asali din to babu maganar koma wanda ba na koma wanda ba na mun gane wannan ko don haka kenan sai ya zama ire-iren wannan ruwan wannan fatawar tasu suna ganin kamar makaruhi ne kenan akwai ƙauli biyu a iya amfani da shi wanda ita ce fatawa mafi rinjaye da kuma fatawar da ta ce kuriha to kuma na ce ko da yaushe aka yi magana wannan kuriha din to kaga idan mutum ya bar shi ma ya yi tsibima shi kenan lafiya lau shi da wata matsala to ya lamarin da sha'anin yake Allah ya kiyaye Allah ya shirye mu ya shirye al'ummar musulmi mutum ne aka san cewa yana ta'amuli da kayan maye wataƙila ma ya ji ya kwankwaɗi barasa sai ya zo ya sha ruwa eh? ya kafa bakinsa ya sha ruwa a abu shin na yi alwala da ragowar abin da ya sha ruwa na in za a yi me yasa in ba za a yi ba ma me yasa eh sai mu koma ƙa'ida mu cewa wata ai ka'ida ce ma da ruwa ruwa kada ya canja daga ɗayan abubuwa guda uku za mu iya barin sa muna kyama Don watakila ma wato ya sha ma mun kyalayar watakila ciki akwai ladabtarwa ga shi ko da ire-irensa amma ba don cewa ruwa ba ya zama saboda idan ba ba ba ba ba kayan mayan ya bulko ba a bakin ku ya zuba a cikin ta yadda har abin nan ya canja ai ba ai lafiya da ko yawwa na'am to to mu karkare da wannan matsalar wanda ita ma tana faruwa a bar rijiya yadda muke gani a a tsakankanin gidajenmu a yi rijiya a batta babu murfi sai akuya ta zo ta an taya a ciki ta faɗi wataƙila ma a nan ta faɗa tun wajen magarba hmm? ta kwana a ciki sai da safa aka aka aka gane a ciki ɗin ga gashin nata ya yanayin ya canja yanayin wurin ga ga ga bawali ga uwa uba ma shi ta zama mushi ya kwana a cikin ya za a yi da wannan ruwan shi kuma wannan a wani ɓangare za ka tashi a wani category za ka tashi a cikin kategori ɗin da ya faɗa na'am na'am me yasa mhm mhm mhm Hmm. jami wannan bayan naka ya yi kyau sosai akwai abubuwan dubawa ita abu na farko na dubawa ai shi tun da ana cinsa mai tsarki ne abinda yake jikinsa ma mai tsarki ne wannan muhimmin abu ne da za a duba ko sannan abu na dubawa abin dubawa na biyu kuma shine yawan shi wannan ruwan dan gashi mun karanta hadisin idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath wa fi lafdhin lam yanjus dan haka yana da yawan da wannan abin nan din kakkamance kuma ruwa ne yake bulbulowa da haka kawai inda matsalar take shine kawai abin da za a yi shine a cire wannan mushin da ragowar da tun da wani a abin sai dai a bashi saboda ana kyamar amma lafiya a wannan ba matsala to amma in jaki ne ya fada rijiya kaga shi ma sai an kwashe ruwan ciki eh shi dai dama naman jaki ba a ci to in doki ne fa shi makruhi ne ko a wurin malikiya amma shafi'iyya suna ganin za a ci Allah ya ce wal khayla wal bighala wal hamira tarkabuha wa zina malikiya suka ce siyaqin wannan shine siyaqul imtinan ne wato eh, tsarin magana ne da ake Allah yake faɗar bai ya yi wa bayi cewa waɗannan din ne muku su ne don ku hau don haka me ya kawo magana ce amma rago malamai suka ce a'a dan an ce wannan ayar ai ba kwatauta ba ta magana akan halaccin ci ko haramcin ci magana da take cewa baiwar Allah ya yi muku ku hau su da haka in kana so ka gano abin da yake haramta waɗannan sai dai da wasu nasoshin to an samu dai ah, nafsi akan luhumul humur al-ahliya ko al-insiya annabi sallam yace innaha rijsun wa fi lafdhin rijsun ko an haramta a shekarar da aka yakin Khaibar shekara ta bakwai bayan hijira ko sahabin yace fa ukfi'atil quduru bima fiha ko dan haka to doki fa suka ce ba a samu da ka suka ce za su ci dokin su ya sama ake ganin cewa nan masu cin dokin sun ɗibo su ɗabi'u irin na doki kafin da abin da ka ci za ka ɗibi ɗabi'a irin ta don haka sai a yi a yi hattara eh, wato in mage ce ta fada kuma ya za a yi daidai ita ita ma hadisi ya ce ba najasa ba ce innaha laysat bi najasin innama hiya min at-tawafin alaykum wa 'na. a'a ai shi kuma mushen wato ya zama na jasa sanadiyar mushe ne ba sanadiyar asalin halitta don haka iya abin da ya rage shi ne a ɗauke eh sai a cire shi kenan ba zai tasiri inda matsalar za ta zo matsalar tasiri shine abu ya fada wuri ya fada yayi mushe har ya dagargaje to a nan gurin wannan ruwan yayi jasa har sai an kwashe shi Eh, nan sai an yi eh, ta baki ɗaya kamar sai ta faɗa har ta daddage ruwan ya canja dole warinsa ya canja kaga ruwan ya cuɗanya da abin da zai mai tasiri amma din yawansa ya kai ma yadda ma ba za ma a gane tasirin eh. na'am na'am hmm. wannan sai a zo da wanda yake da experience ya ce idan kusaci ya zama tsakanin sokawai da rijiya ba za a rinjaye da cewa ruwan yana haduwa ba sai an samu hujja in an samu hujja ta ruwan yana haduwa shi ma ba najasa ba ne to da ai yawanta ya wato abin nan din sokawai din ba za ta iya rinjayar wannan ba sabanin abin da ake samu a gidajen cikin gari masu makwabtaka da kududdufai shi wannan ruwan kompliti yana iya komawa ruwan kududufi ya wannan kora ka amince kuma ba wai ko kasancewarsa koren ba shi ne ya najasa a'a yara ne suka mai da wurin yin na jasa kuma ruwan ba su ne a nan yake ba baya motsawa yadda kake tunanin yana kulkulowa ma baya kulkulowa da yawa kwatamin gidajen mutane ne suke kaiwa ga abin to kaga wannan ai hukuncin sa da haka wannan in aka tabbatar da cewa suna haɗuwa sai a ba hanyar da za a raba su amma idan har ba a raba ba na tsawon ruwan yana nan a launin nasa lafiya lau ba a ga yana ta canjawa ba lafiya lau za a yi amfani da shi eh za mu iya shiga cikin fara'idul wudu ko ko mu dakata ne ko to alhamdulillah abinda muka faɗa daidai Allah ya amfana da mu kuskuren da muka yi Allah ya mana afwa ya fahimtar da mu daidai wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh